Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa da ku yau Asabar 11 ga watan Satumba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labaran duniya. Abubuwan ban tsoro sun faru a ranar 11 ga watan Satumba 2001. mutane 2,996 sun mutu a harin ta'addanci mani mufi a tarihin amurka kamfanin jiragen saman pakistan na kasa da kasa ya faɗa yau asabar cewa yana da niyyar sake komawa sufurin jiragen kasuwanci daga islamabad zuwa kabul wani sabon binciken da amurka ta fitar jiya juma'a sun nuna cewa allurar rigakafin covid-19 suna ba da kariya mai karfi da kwantarwa asibiti ko mutuwa kanin labaran kenan Kasancewa yau ne ake bikin tunawa da harin 9-11 a nan Amurka, shirin namu zai mai da hankali kacokan kan bikin cika shekaru 20 da wannan harin. Kowa ya yi kuka shekara 20 amma ba a manta ba. Wanda suke da dangi da wanda ba su da dangi a ciki kowa abu ya shahe shi saboda rayuwa ce ta hallaka rayuwa ce ta salwanta a cikin wannan bene biyu. To a gaskiya mu ba mu manta ba da shi. a kullu yomi yana cikin kwakwalwarmu in muka tana da irin wannan abun. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Abubuwan ban tsoro ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba dubu da ɗaya sun bayyana cikin ƙasa da mintuna ɗari da biyu. A wannan ranar mutane 2,996 sun mutu a harin ta'addanci mafi muni a tarihin zamani abin da ya biyo baya shine shekaru goma sha tara da watanni goma da makonni uku da kwanaki biyu na yaƙi a afghanistan ma'aikatar tsaro ta kirga kalla mutuwar sojojin amurka 2,325 babu wanda ya san takamaiman adadin fararen hular da aka kashe a yau ranar tuna da ranar goma sha ɗaya ga watan satumba shekarar ɗaya shugaba joe biden zai yi ƙoƙarin zana layi ƙarƙashin wurin tagwayen gine-ginen biyu tare da girmama wuraren uku da sanadinsu ya haifar da yaƙi mafi tsawo ga amurka a jiya juma'a shugaban ya fitar da faifan bidiyo na karrama waɗanda aka kashe ko kuma suka jikkata alharan da iyalansu da waɗanda suka yi aikin ceto har ma da waɗanda suka tsira kuma ya yi kira da haɗin kan ƙasa. kamfanin jiragen saman pakistan na kasa da kasa pia ya faɗa yau asabar cewa yana da niyyar sake komawa sufurin jiragen kasuwanci daga islamabad zuwa kabul babban birnin afghanistan amma ba a yanke shawara ta ƙarshe ba mai magana da yawon kamfanin sufurin na ƙasa abdullah hafiz ya shaida murya amurka cewa rahotannin da kafafen yaɗa labarai ke bayarwa na cewa za a ci gaba da aiki da jirgin daga ranar litinin ba daidai ba ne ya yi bayanin cewa wasu kamfanonin babban birnin na afghanistan an tuntuɓe su kuma sun nemi pia da gudanar da zirga-zirgar jiragen sama wanda hakan ya sa kamfanin jirgin ya nemi izinin yin hakan hafiz ya ƙara da cewa a zahiri mun nemi izinin jirgi mai saukar ungulu zuwa kabul wanda kafofin watsa labarai suka ɗauka kuma a zahiri sun ce pia yanzu tana ci gaba da gudanar da aikinta na yau da kullum daga ranar goma sha uku ga watan satumba wanda ba haka ba ne in ji hafiz a halin da ake ciki jami'ai sun faɗa yau asabar cewa jirgi na uku ɗauke da kayan agaji da gwamnatin pakistan ya sauka a afghanistan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na kabul ya lalace sosai a yayin aikin gaggawa na kwashe sama da mutane dubu ɗari da ashirin gami da amurkawa da 'yan ƙasashen yammacin turai wanda ya ƙare tare da jinye sojojin amurka kafin tsakar dare a agogon yankin ranar talatin ga watan agusta wani sabon binciken da aka fitar jiya juma'a sun nuna cewa allurar rigakafin covid-19 suna ba da kariya mai karfi da kwantarwa asibiti ko mutuwa har ma a cikin lamuran da suka shafi nau'in cutar na delta mai saurin yaduwa wani bincike wanda ya biyo bayan mutane dubu shida daga watan afrilu zuwa tsakiyar watan yuli ya gano cewa mutanen da ba a yi musu allurar ba sun fi kwanciya asibiti sau goma kuma sau goma sha ɗaya suna iya mutuwa fiye da waɗanda aka yi wa cikakkiyar rigakafin waɗanda ba a yi wa rigakafin ba sun fi kamuwa da cutar sau biyar a cewar binciken da cibiyar daƙila cutuka ta amurka ta fitar jiya juma'a hukumar cdc ta kuma fitar da wasu nazari guda biyu waɗanda ke nuna kariya allurar rigakafin da ke raguwa cikin tsofaffi musamman waɗanda ke da shekaru 75 da haihuwa. Binciken ya kuma nuna ƙaruwar ƙananan cututtuka da suka shafi COVID-19 tsakanin mutanen da aka yi wa allurar rigakafin. An jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yayin da a yau Asabar ake bikin cika shekara ashirin da kai munanan har-haren ta'addanci a Amurka da ake kira 9-11 lamarin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane a birnin New York. Abokin aikinmu Baba Yakub Makeri yana birnin New York ɗin kuma ya halarci inda ake gudanar da bikin ga kuma tattaunawar da muka yi da shi. To na gode baballe yanzu haka muna wani wuri ne da ake kira National September 11 Memorial and Museum. Wato wani dandali ne na tunawa da kuma adana tarihin wannan bala'i na ranar 11 ga watan Satumba. da ya fada akan Amurka a shekarar 2001 wanda yanzu haka iyalan wada mutane da suka mutu a cikin wannan bala'in su sun halarci wannan wuri kuma wato in ka duba yawan mutanen sun kai kusan dubu uku kuma sun taru a nan wannan cibiya da ke gundumar manhattan a nan birnin new york kuma a wannan dandali na national september 11 ne kuma kasar gabaki daya za ta tuna da su waɗanda suka mutu a wannan bala'in ta hanyar ambatar sunansu ko kuma kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya yanzu haka ana cikin kiran sunan mutane wato mutane ɗaiɗai wurin dubu uku za a kira sunansu ɗaya bayan ɗaya domin tunawa da su da kuma girma masu. sannan kuma kamar yadda ake wannan bukin ko kuma ake tuna wannan rana a nan new york haka zalika ake yin shi a pennsylvania da kuma washington to sai dai kuma wannan ranar na zuwa ne ko kuma shekaru ishirin na zuwa ne a daidai da lokacin da wato amurka ta janye daga yaƙi da take yi daga afghanistan wanda yake zama tamkar martani ne ga waɗannan hare-haren da aka kawo mata to wannan su ne abin da ke faruwa Baba yaya manyan bakin da suka halarci wannan taro na tunawa da waɗanda suka mutu a harin da ake kira 9-11 na 2001 To gaskiya an yi manyan baki kwarai da gaske musamman mutum na farko shine shugaban kasa Joe Biden wanda ya zo tare da iyalinsa sannan akwai um, tsohon shugaban kasa Barack Obama akwai kuma tsohon shugaban kasa Bill Clinton da wasu manya-manya wato jama'an gwamnati na da da na yanzu wanda yake dukansu sun halarci wannan taron. In gaya maka wato shi shugaban kasa a nan New York ne ya fara wunin sa na yau sha ɗaya ga watan satumba sannan shi shugaban kasan kuma daga nan new york zai zarce zuwa wani wuri da ake kira shanksville a pennsylvania inda jirgin united 93 ya faɗi a lokacin da aka kai hari bayan wurin ne kuma zai zarce zuwa ainihin zuwa washington dc ofishin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da shi shugaban kasar zai je karasa ainihin wannan bukin na ranar yau to baba ya batun tsaro a wurin kai ma ka san america ne duk inda shugaban kasa zai je wato ana karfafa matakan tsaro ko shakka babu akwai matakan tsaro masu tsauri da aka tabbatar da su saboda idan ka duba kuma an killace wurare da dama idan ba a baka izinin shiga ba to baka da hurumin ka shiga saboda su iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan abu akwai wasikar da aka tura musu na musamman a cikin wasikar an sa musu abubuwa da zaka ga sun dora akan kafaɗar su ko a kan kirjinsu wanda yake shi ne alaman izini da aka basu suna iya tsarka su shiga wurin sannan akwai kuma wanda aka ba 'yan jarida da sauransu amma galibi suna ta waje ne ana duban ko kuma ana sauraren abin da ke faruwa. Baba Yakubu makeri kenan a hirar da ne da shi yanzu kuma gasar filu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. amurka ta damu matuƙa game da fada a wasu sassan ƙasar habasha inji ma'aikatar tsaron harkokin wajen amurka jiya juma'a inda ta buƙaci gwamnatin habasha da dakarun 'yan tawa daga yankin tigray su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin muna roƙon gwamnatin habasha da ƙungiyar tplf da su shiga tattaunawar ba tare da wani sharaɗi ba game da tsagai da wuta mai ɗaurewa in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price a cikin wata sanarwa ta amfani da gajeriya kalma ga kungiyar 'yan tawayen tigray rahotannin cigabar take haƙƙin ɗan adam da cin zarafin da ɓangarorin da ke rikici ke yi suna da matuƙar tayar da hankali game da harin da aka kai fararen hula a wani ƙauye a yankin amhara a wannan makon in ji price wasu jami'an yankin sun faɗa kamfanin lancin labarai na reuters cewa dakarun 'yan tawaye daga yankin tigray sun kashe fararen hula 120 a cikin kwanaki biyu a wani ƙauye a yankin amhara na habasha daga baya sojojin na tigray sun fitar da wata sanarwa inda suka yi watsi da abin da suka kira zargin da aka kirkira da gwamnatin yankin ta amhara ta musanta hannu a kisan fararen hulan jiya juma'a wata kotu ta musamman ta zargi tsohon shugaban wata babbar kungiyar mayaka a jamhuriyar afirka ta tsakiya da laifukan cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasa tsohon kyaftin eugene barrett wanda aka kama kusan mako guda da suka gabata ya taɓa zama kwamandan masu gadin shugaba faransuwa bozes wanda kungiyar selika dakar kungiyar musulmi masu ɗauke da makamai suka hamɓarar da shi a sha uku. daga nan sai zama babban jagora ga mayakan antibraka kungiyar mafi yawan kiristoci da masu sarrai waɗanda bozes ya kafa don yakar kungiyar selika kungiyoyin biyu sun jefa kasar cikin yakin basasa inda majalisar ɗinkin duniya ta zarge su a shekarar biyar. da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015 kotun wacce ta kunshi alƙalan afirka ta tsakiya da na ƙasa da ƙasa an ɗaura alhakin yin hukunci kan manyan laifukan take haƙƙin ɗan adam tun shekarar 2003 a ƙasar da ke cikin yaƙin basasa tun shekarar 2013. To a gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake bitar cika shekaru ashirin bana da harin ta'addanci na shekara ta dubu biyu da ɗaya a cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin New York na Amurka. haka Hakanan ake tuna martanin manyan jagororin cibiyoyin duniya irin tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya marigayi kofi a nan ga rahoton da wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana a host country and this wonderful host city that has been so good to us over the five decades have just been subjected Da yake jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a shekara ta 2001, Mr. Anan ya ce kasar da take ɗaukar bakuncin Majalisar Ɗinkin Duniya, wato Amurka, da kuma birnin New York, inda helkwatar majalisar take fiye da shekaru hamsin sun shiga yanayin hari daga 'yan ta'adda. Anan ya ce ba za a iya tunanin aukuwar hakan ba ko da mafi munin mafarki ne. marigayin ya ce sun yi ta azamar neman kalmomin da suka dace don tir da maharan amma ba su samu ba. In truth, no such words can be found, and words in any case are not enough. kamar yadda aka sani bayan harin amurka ta tsauraran matakan yaƙi da abun da ta zayyana da 'yan ta'adda musamman ma ƙungiyar alka'ida ƙarƙashin usama bin laden duk hare-hare kan duwatsun tora bora afghanistan don farautar bin laden ne amma sai a mulkin tsohon shugaban amurka barack obama amurka ta ayyana samun galaba kan usama A shekaru ashirin bana daga kai harin, Amurka ta jinye dakarunta daga Afghanistan, da hakan ya sa na tambayi masanin siyasar duniya na Jami'ar Bayero Kano, Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, shin Amurka ta cimma dukkan muradunta ne ko da saurari na aka ba? obama ya yi alkawarin zai tattara karfinsa ya gama yakin iraki don a ɗebe sojoji a je afghanistan a ƙarasa abin da za a yi don a fice daga afghanistan trump ya zo ya fito da tsarinsa na cewar ya gaji da kashe kudin amerika da kuma sojojin amerika a kan sai an sa wasu mutane sun yi demokaradiyya don haka ya nuna niyyarsa ta fita bai samu ya fita ba saboda haka dan Joe Biden ya zo ya ce kawai shi baya son igadarwa da wani shugaban Amerikan wannan maganar ya fita ai ba magana ce ta rana a tsaka ba sannan kuma a hankalce menene amfanin yakin da babu riba shekara ashirin ana yaƙi an asarar rayuka an kashe dukiya mai yawa amma 'yan taliban dinnan sun kisa haƙura su sallama suna da iko da mafi yawan ƙasar in aka fita daga kabul da wahala a samu wani wuri da gwamnatin da amerika ta kafa take da iko da shi saboda haka yaƙi ne da babu riba da kawai ribarsa daman a bari din a fita haka saboda haka ban ga abin mamaki ba Harin dai ya shiga kundin tarihin duniya da kurewa masu sharhi tayar bayanai, amma ko duniya ta haƙura wajen jingina batun a kundin tarihi duk da dubban mutanen da suka galabaita a sassan duniya sakamakon harin. Hakika annobar corona ta nuna ta fi karfin soja wajen sauya tattalin arziki da alkibilar duniya. Nasiru da Mailika kayan murar Amurka daga Abuja. A gaida Nasiru, To a jamhuriyar Nijar dai har yanzu wasu 'yan kasar suna ci gaba da bayyana alhinin su da harin da aka kai kan ginin cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin New York da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, waɗanda suka yi sanadin mutuwar dubban mutane daga ƙasashe daban-daban. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Duniya gaba ɗaya ce ta girgiza a sakamakon mummunan al'amarin da ya faru a ranar 11 ga watan Satumba 2001 inda cikin kankanin lokaci mutane sama da dubu uku suka rasu bayan da wasu jiragen sama a cikin yanayin bazata suka daki ginin cibiyar kasuwanci ta world trade center da na ma'aikatar tsaro ta pentagon a matsayin matakin da 'yan ta'adda ke son fakewa da shi don huce takaici a kan kasar amurka shekaru 20 bayan faruwar wannan aika-aika jama'a na ci gaba da nuna juyayi wata marubuciya hajiya halima sarmai na tuna da wannan rana. A ran nan wanda bai ba kuka a gaskiya imanin shi bai cika ba kuma ba mutum ba ne ba dan adam ba ne. A gaskiya kowa kowa duniya ta razana kowa ya yi kuka shekara ashirin amma ba a manta ba. Wanda suke da dangi da wanda ba su da dangi a ciki kowa abu ya shahe shi saboda rayuwa ce ta hallaka rayuwa ce ta salwanta a cikin wannan bene biyu. to a gaskiya mu ba mu manta ba da shi a kulliyomi yana cikin mu in muka tana da irin wannan abin sai mu ce ya ubangiji allah ya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa duniya gaba ɗaya a cewar mai fashin baki kan sha'anin tsaro alkasim abdulrahman tagwayen hare-haren na 11 ga watan satumba sun haifar da kin yarda a tsakanin al'ummomi daban-daban daga wannan ƙasa zuwa waccan tabbas in akwai wani abu wanda ake rikewa shine roshewar yarda da amincewa tsakanin al'ummomi masu biya addinai daban-daban ina gade wanda suka ji ciwo kwarai babu kama al'umman musulmi na na duniya wanda aksarin mutane wanda ko ba su addinin ba ko ba su musulmi ba suna danganta su da 'yan ta'adda kuma wannan abun ya sa wa wasu da dama daga ciki ko matasa ko wasu masu zazzafan ra'ayi na fahimta addini sai suka bujire ya kasance daukan eh, makami ya zama wata babban hanya ta da'awa wadda ke kuma ba haka kin ba abun yake hasali ma abin ya taimaka wa 'yan ta'adda wajen yada aƙidar su a sassan duniya kamar yadda a yau kasashen sahel suka shiga halin yasu bayan rikicewar al'amura a ƙasar libya da duka kasashe shirin da suke yi na yaƙi ne na tsakanin ƙasa da ƙasa wanda kama conventional war sa yanzu sai kasance ƙasashe sojojinsu ko jami'an tsaron su abin da ya kamata su shirya a kai ko suke shirya a kai ita ce barazana ta cikin gida ta irin wa'annan hare-hare kuma bayan shi irin abubuwan da suka faru kusa-kusan na a ce ko ƙasa faransa ko abubuwan da suke ci gaba da faruwa um, a cikin ƙasashe irin namu na yankin sahel wanda wasu daga cikin mutanen da suke dauke da makamai sun samu horo cikin wasu kasashe ko na yankin larabawa da sauransu kuma irin wannan shelar da aka yi da ikirari ta jihadi tana ci gaba da taimakawa da bisa abubuwan da suka faru. Ko da yake a wancan lokaci da dama daga cikin masu fashin baki da ma sauran al'ummomi na kallon harin sha ɗaya ga watan Satumba a matsayin wani bala'in da ya afka wa Amurka sannan a hankali matsalar ta'addanci wani abu ne da a yau ke shafar duniya baki ɗaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Tilaberi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, yanzu kuma ga rahoto na musamman da wakilin Hassan Maina na ya aiko mana. Eh, muna jin abin da ya kamata a yi shine a yi takaici da juyayi na cewa wannan abun ya riga ya faru abu ne kuma da ya kawo da bai kamata ya faru ba da ya kawo mutuwan dubban mutane da kuma ya shafi ah, abin nan dangantaka tsakanin amerikawa da mutane na duniya da yawa musamman ma kasashe da kuma al'umma na musulmi lalle wannan harin ya juya tunani tunani ya juya halaka ya juya dangantaka da ke tsakanin mutanen amerika da mutane da na lissafi kasashen musulmi ko kuma eh, musulmi kansu e, kan sha'anin tsaro farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu ke tsokaci kan harin ta'addancin da aka kai wa amurka da yau ke cika shekaru ashirin Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda ake kallon harin a wancan lokaci da ma abubuwan da suka biyo baya. hakika shekaru 20 da amerika ta yi tana wannan cikin yanayi da tun lokacin da aka mata hari na satumba na goma ga eh, watan satumba 2001 dubu shekara biyu da ta wuce wato za a iya ganinsa akan cewa lokaci ne wanda amurka ta shiga wani eh, yanayi na tashin hankali da kuma har yanzu abin yana girgiza su idan da za a iya allakawa cewa usama bin laden ya yi wannan abin ne saboda ya yi lissafin cewa amerika za ta daɗe tana wato barnatar da dukiyarta da ƙarfinta da wato mutuncin mulkinta da take da shi a duniya don ta yi ramuwa a kan neman 'yan karamar kungiya kama alkaida wallahi da sai a ce to ya yi zurfin tunani to amma ba na tunanin cewa shi kan shi ya yi tunanin cewa amerika za ta shekara 20 tana cikin yanayi na yaƙi da fada da tashin hankali akan abin da ya faru a wannan lokaci a tabbas abu ne na alhini an tsokane su an yi musu abin da bai kamata ba Wannan hari na sha ɗaya ga watan Satumba da aka kai wa Amurka ya jaza sassauyawar al'amura kaɗan daga cikin abubuwan da suka biyo baya shine samuwar ƙungiyoyi na masu tsatsauran ra'ayin addini a kusan duka ɓangarorin duniya baki ɗaya. A nan ƙasashen yankin tafkin Chadi da masolan ƙasashen Afirka an shaida kafuwar ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini irin su Taliban ɗin Najeriya da ta soma daga arewacin jihar Yobe akan iyakar Najeriya da Nijar. kafin ta zama jama'atu ahalus sunnatul yadda a watewar jihad da aka fi sani da boko haram kana kungiyoyi irin su jama'atul ansarul din fi biladis sudan da kuma iswap suka biyo baya kazalika an ga bullar kungiyoyi irin su ansarul shari'a al-ittihadul islamiyya jabbahatul islamiyya al-shabab al-murabbitun da ma ƙarin masu fafutuka a ƙasashe irin su libya tunisia somalia algeria misira mali niger nigeria burkina da sauransu to shin ko akwai alaƙa tsakanin harin sha ɗaya ga watan satumba a amurka da kuma samuwar ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini dr kabiru adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a yankin tafkin chadi da sahel wato ba harin ba ne ya kai ga karuwan irin waɗannan ƙungiyoyi amma dalilan da suka sa aka yi harin su ne suka kai ga yawaitan irin waannan ƙungiyoyi menene dalilan ai waɗanda ke ikirarin suna jihadi irin ƙungiyar da kai hari a nan amurka menene suke cewa na farko suna korafi kan yadda kasar amurka take gudanar da dangantakanta na tsakanin kasashe cewa babu adalci ah, kuma suna korafi misali akan yadda gwamnatin saudiya ta buɗe kofofi ta ba ma wayanda ba mutum ba suke gani cewa sun shigo suna korafi kan zamantakewa na yadda ake yi a ƙasar isra'ila da tsakaninta da kasashen kasar palestina da irin danniya da ake ma 'yan palestina da gasunan dai gasunan abubuwan da suke ganin cewa babu adalci a ciki kuma sannan duniya an goya ma abubuwan baya ta wanka ka zo kuma nan yankin afirka har da yankin sahel yawanci korafi ne wanda ake yi na rashin ingancin gwamnati da abubuwa na rashi na talauci wanda suka yi katutu suka yi wato a takaici dai abubuwan da suka sa yawanta wayannan kungiyoyin kenan sai kuma abu na biyu shine fahimtar da nasu na addini yadda suke fassara amurka dai ta yi yakin shekaru ashirin a afghanistan biyo bayan wancan hari na sha ɗaya ga watan satumba faruk bibi faruk ke cewar babban kuskure ne kuma kuskuren nan da amerika ta yi na shiga yakukan nan da yawa a lokaci ɗaya saboda eh, amfani da ƙarfi su cimma muradinsu ko kuma su ramuwar gaya akan wannan eh, wato tsokana da aka yi musu na ganin ya samo asali a kan tunani na wato eh, yan realist wanda wato ingantaccen tunani ne a tsarin tafiyar da harkokin duniya na harkokin waje a duniya da ake nuna wacce karfin tuwo ne zai iya tabbatarwa da ƙasa muradinta da bukatunta fiye da wato wani tsarin eh, diplomasiya wannan kuskure ne da amerika ya kamata ta koya kuma musamman a lokacin da suka shiga wannan yakin wato akwai wanda ake cewa neocons wato sababbin masu tsaurin ra'ayi irin na 'yan conservative wanda ba wai dole ma 'yan jam'iyyar conservative bane amma dai suna da wannan tsarin tsaurin ra'ayin da cewa amfani da karfi da karfin tuwo da karfin mulki da karfin makamai shi ne tsarin da ya kamata ƙasa ta bi kama america tunda tana da wannan karfin ta biya bukatunta na duniya to yanzu dai Amerika ina ganin an takula ta ga ya kamata ta gane cewa bukatun nan ba su iya samuwa da karfin soja ba kawai. Kowar farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu. Kudaden da Amurkan ta kashe a wannan yaƙi na shekaru ashirin a Afghanistan da ya kamata ta kashe su ne wurin kyautata tsaro da kuma inganta shi a cikin gida. da ƙarshe ita amerika ya kamata da wannan kuɗi da ta kashe wajen yaki da kamata da ta kashe shi ne wajen ƙarfafa tsaronta na cikin gida don har yanzu ana kai hare-hare da yawa na cin zarafin mutane a amerika wadda bincike kanta na fbi ita hukumar bincike na laifuka amerika ta nuna kusan fiye da kashi saba'in a cikin ɗari na hare-hare da ake wa mutane na 'yan ta'adda a cikin amerika ba musulmai ba ne ko kuma mutane mutane na waje da suke yi a'a mutane ne na cikin ita gida amerika san mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina kada a wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyinku kan bikin cika shekaru ashirin da harin 9-11. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana kan cika shekara ashirin da harin 9-11. Sakonmu na farko ya fito daga sani mai lange-lange a wuri ya ce tabbas yau ake tunawa da harin ranar 11 ga watan Satumba da ɗaya, harin da ya girgiza duniya matuƙa ganin irin ɗimbin rayukan jama'a maza da mata yara da manya kabilu daban-daban da kuma mabiya addinai daban-daban da suka salwanta a harin da fatar Allah ya kawo mana da wamman zaman lafiya a cikin duniya baki daya. Sako na gaba ya fito daga Shehu da murjau da ce hakika yau ake cika shekara ashirin da kai hari a cibiyar kasuwancin duniya da ke birnin New York. Hakika hakan abu ne da ba zai mantu ba ganin yadda abin ya zo kwatsam kuma ya ɗauki hankalin duniya. Sai sako daga Aliko Auta, kafinta yalwan gidan akwati barikin ladi jihar Filato, ya ce salam biyo ya hausa yau shekara ashirin da rushe cibiyar kasuwanci ta duniya muna roƙon allah ya sa hakan kar ya sake faruwa a ƙasa amurka da ma duniya baki ɗaya to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu kawo muku karin wasu rahotanni kan bikin cika shekaru ashirin da harin 9-11 yanzu a madadin sarfila hashim da ya taya ni gabatarwa sai kuma hailu hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a mu na dare idan allah ya kai mu